a wani kiyasi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar da ya nuna cewa kimanin mutane miliyan shida ne ke mutuwa a duk shekara a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari taken bikin na bana dai shine hana kawa wajen tallace-tallace na kwalayen sigari abinda hukumar lafiya ta duniya ta ce zai taimaka wajen rage sha'awar shan taba sigari a duniya a sakonta domin bikin na bana shugaban hukumar lafiya ta duniya margaret chan ta ce fatan hukumar shine na ganin cewa gwamnatoci daban-daban na kasashen duniya sun saka ido a kan kamfanonin taba sigari na ganin cewa sun rage irin kawar da suke sawa a kwalayen taba ta yadda hakan zai rage daukan hankalin jama'a musamman ma dai matasa wajen zukar tabar ta sigari kawo yanzu dai binciken likitoci ya nuna cewa tabar sigari na kunshe da akalla sinadarai kimanin shida, wanda kuma idan aka kona za su fitar da wasu sinadarai kimanin bakwai, masu cutar cutarwa ga bil adama wanda kuma akasarin su ke haifar da cutar kansa ko kuma daji to kowane irin cututtuka ne masu shan taba sigari kan kamu da shi ga dai likitan hada magunguna Salihu Ibrahim shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil bil'adama na farko akwai ciwon da ake cewa cop chronic eh, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansar da ke shafar huhun dan adam an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata. Bisa la'akari da illar da shan taba sigari ke haifarwa ne dai ya sa majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta amince da dokar hana shan taba sigari a bainar jama'a sai dai kusan bayan shekara guda da kafa wannan doka bisa ga daka alamu dokan baya tasiri a bainar jama'a. Duk kokarin jin ta bakin wasu masu shan taba sigarin dai ya citira sai dai da kyar na samu wani da baya so na ambaci sunansa wanda na tambaye shi yanda suke ke ji game da wannan doka na hana shan taba sigari da majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta zartar. Gaskiya ni a wuri na gaskiya ne ba zan ce haka ba because dokar nan ni inda a wuri na ne ba zai yiwu ba ko zai yiwu zai doka lokaci sosai. Ko ba za ku bi umarnin wannan doka ba Ba wai za mu ba ni ni kaga ni zan iya bi amma sauran fa wanda ba su ji magana ba to yanzu ya zai zama zaman to musu ya su gane cewa wuce gashi gashi ga abin da gwamnati suka sa a gaba kuma ya yi amfani kuma a ana so kuma ku bari kamar abin da kake abin da kada da kana yi kamar shekara 20 ko an waye gari ko a cikin hawa daya ko a ce maka kawai wai ka bari abin akwai akwai magana a kasa kuma zai wuya zai taimaka ba wai abin mai kyau bane kowa ma na ya bari masu iya magana da kan ce idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya amurka daga lagos